domin fa'are wadda hargitsi da yawan ɓarna ba kariya. Arewa a yau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 nan ma an ce kuskure ne kuma babu wanda aka hukunta zamanin buhari bai hukunta kowa ba wani abu ya ci gaba a zamanin bola ahmed tinubu wannan abu bai yi kyau ba bai dace ba bai cancanta a ce kuma ya tafi a banza ba Muhammad Ibrahim Gamawa na zauren masu sharhi kan lamuran yau da kullum na Arewa. Sabon shirin Arewa a yau zai duba bukatar yin bincike kan harin da rundunar soja ta kai da jirgi marar matuki inda aka akasin ya faɗawa masu maulidi a jihar Kaduna. rundunar da ke aiki da yaƙi da barayin daji a yankin arewa maso yamma ta bayyana cewa kuskure aka samu lamarin ya shafi waɗanda ba su da laifin komai. Shi kansa babban hausan sojojin ƙasa, Laftanar Janar Taurid Dagbaja ya halarci jana'izan marigayan. Fadar Aso Rock ta ba da tabbacin cewa shugaba Bola Tinubu zai tabbatar an hukunta duk waɗanda aka samu da sakaci har aka samu yanayin mai ban takaici da tausayi. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya. sai alfahari da yawan kwafi. Girman kai sai Ƙungiyar Ansaruddina Tijjaniya da ke zama babbar ƙungiyar 'yan Tijjaniya da ke gudanar da maulidi ta buƙaci ƙaddamar da bincike na haƙiƙa da kuma biyan diyya. da yake magana madadin jagoran kungiyar Khalifa Sunusi Lamido Sunusi, sakataren kungiyar Alkasim Yahaya ya wuri ya karfafa fatar daukar matakan da suka dace na bin kadun waɗanda sun ya shafa. Muna miƙa mu da ɗimbin masoya da kuma almajiran Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu da kuma dukkanin kungiyar jam'iyyar Ansaruddin Atijaniya a Najeriya da duniya baki ɗaya ga sauran 'yan uwanmu da kuma sauran iyalan wayannan mutane da wannan iftila'i ya auka ma wannan kisan da sojoji suka yi duk da sun ce sun yi a bisa ga kuskure a ƙauyen tudun biri da ke afaka ward riga district a igabi local government wannan abun ya faru yan uwa suna taron girmama manzo allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba wani abu kawai wannan abin ya auka musu aka shahadantar da su ala kulli halin muna mai da al'amari zuwa ga allah kuma muna cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a dukkan hali muna kira ga gwamnatin tarayya da kuma rundunar sojoji cewa lallai wannan al'amari abin nazari ne kuma abin ƙara dubawa ne domin akwai abin da ake cewa intelligent gathering to ya kamata dukkanin abin da ya kamata a ma na operation to ya kamata a ce akwai cikakken ilimi kan inda ya kamata a je musamman abin da ya ta'allaku da rayukan al'umma irin wannan wannan abun yana neman cikakken bincike a gano shin ina muskila yake sannan kuma iyalan wayannan da aka shahadantar mu sani suna da 'ya'ya suna da mata suna da uwaye suna da yan uwa wayanda ke suna rayuwa ne kan wayannan saboda aka abubuwa sun shafa ruwa gwamnati ta ce za ta tsaya za ta duba za a biya diyan su to a wannan lokaci gaskiya muna kira da babban murya cewa duk da yake mun ga kokarin da aka yi gwamnatin Kaduna ta kira mataimakiyar gwamna ta yi mitin da dukkanin eh, shagabannin addini da wanda ke yan uwanmu suna a ciki da kuma sarakunoni da sauransu kan ganin cewa lallai gwamnati tana tsaye kuma mai girma gwamnan Kaduna ya fi cewa ya magana cewa lallai yana tsaye kan al'amarin nan kuma insha Allah gwamnati za ta ga dukkanin abin da ya kamata a yi an yi to muna kira dai da babban murya da gwamnatin da kuma gwamnatin tarayya da kuma dukkanin wanda wannan abin ya shafa lallai a wannan lokaci ba za mu kyare ba lallai sai mun ga an biya diya wanda ya cancanci wannan abu sakamako da aka musu wanda aka cutar to ya kamata a rama mishi gwargwaron cutar da aka mishi da da yake mun san rama irin wayannan abubuwan sakawa saboda an rasa rayuwa ba za a iya ba shi yasa Allah ya ce wanda ya hakuri madalla da ladan mai hakuri saboda haka muna jajantawa ga dukkanin yan uwa kuma muna gama yan uwa su yi hakuri dama mu an san masu hakuri kuma abin da zamu musu ma sai dai mu musu nuna saboda mutum an shahadantar da shi yana kan abin da yake zuwa to annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wurin maulidin manzon Allah ne saboda haka wannan ya ishe alfahari kuma ya ishe tabbatar da shaidar su cewa su masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka muna ƙara ba da haƙuri ga ɗan uwansu da kuma sauran ƴan uwa baki ɗaya cewa mu mai da al'amarin mu zuwa ga Allah kuma lallai Allah zai muna mafita lallai dole ne gwamnati ta yi gaggawan ɗaukan mataki kamar yadda ta ɗauka yanzu kan duba lafiyan wayanda abin ya shafa ba su riga sun eh, wayanda ba su mutu ba eh, saboda haka lallai ga wannan al'amari to yana son lallai kyakkyawan daukan mataki da gwamnati za ta dauka wanda duniya za ta shaida lallai an ɗauki mataki to in ba irin wannan matakin ba gaskiya zukatanmu ba za su haƙura ba ga irin wayannan ababen da ake na sarori saboda haka allah ya karɓi shahadar su allah ya sa aljanna firdaus ita ce su kuma Allah ya yafe musu kuma Allah ya ba mu hakuri baki daya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da yake magana mai taimaka shugaba Tinubu kan labaru Abdulaziz Abdulaziz ya ce shugaban ya nuna damuwa ainun kan asarar rayukan. shugaban kasa bola ahmad tinubu wanda ya hanyar shi ta dawowa gida najeriya daga kasar haɗaɗɗen daular larabawa bayan samun wannan mummunan labari na wannan iftila'i da ya faru ya nuna ɓacin ransa matuƙa da gaske da kuma baƙin ciki garin wannan al'amari da ya faru ya kai ga rasuwar mutane da dama a ƙoƙarin da su jami'an tsaro suke yi na ganin cewa sun ci gaba da yaƙi da 'yan ta'adda da masu tada na tsaye waɗanda a hannun wannan aiki ne allah ya kawo wannan tsautsayi wanda yake mai matukar ta da hankali a shugaban kasa ya nuna ɓacin ransa ya kuma jajanta da kuma nuna alhini ga wannan al'amari tare da miƙa ta'aziyya da jaje ga iyalan waɗanda al'amarin ya shafa tare kuma da al'ummar jihar kaduna baki ɗaya da sauran musulman najeriya baya ga wannan kuma shi shugaban ƙasa ya kuma ba da umarnin cewa lallai a dan take a fara bincike a zurfafa bincike kwarai da gaske a ga me ya kawo wannan ibtila'i wasu waye suke da alhaki idan akwai sakaci kuma su wane ne suka nuna sakaci ko kuma su wane ne suka yi abin da bai kamata su yi ba in akwai haka din domin a ɗauki mataki a kuma insha Allahu ba za a bar wannan al'amari haka ba kamar yadda a yanzu haka shugaban ƙasa ya ba da umarnin a ba da kulawa ta gaggawa ga waɗanda suka samu rauni sannan kuma duk waɗanda aka same su da sakaci na aiki ko kuma da wani halin ko'in kula kamar ganganci insha Allah ba za a bar wani al'amari a haka ba shugaban ƙasa ya ba da umarni a cewa duk wanda yake da sakaci ya nuna ganganci a wannan al'amari a tabbatar cewa an bincika an samu waɗanda suke da laifi in akwai ɗin kuma an hukunta su amma wannan al'amari ne da za mu dube shi a matsayin wata a matsayin mu na musulmi da muka san cewa akwai kaddara da kuma ibtila'i da yake iya faɗowa musulmi a kowane irin lokaci wannan al'amari ne na ibtila'i wanda kamar yadda aka sani da tun shigowar wannan gwamnati ana ta ƙoƙarin ganin ya za a yi a rage ayyukan ta 'yan ta'adda da barayin daji da sauran masu da kayar baya wanda a irin wannan yanayin aikin ne har a kokarin a cewa duk wani gungun 'yan ta'adda kamar yadda aka sani shi wannan ƙauye yana kusan wuraren da suke fama da matsalolin tsaro a kokari ne na a ga cewa duk wasu masu kokarin kai hari ba a bar su ba da na tsaro sun yi maganin su kafin su din su da hankalin mutane da basu ji ba su gani ba to a irin wannan su jami'an tsaro suka je suka yi wannan mummunan kuskure wanda abu ne wanda yake da ta da hankali kwarai da ɓace rai duk da cewa su kansu ba da sanansu ba ba da tunanin hakan ba ne kokari ne na a ga cewa an kare rayuwar mutane kuma cikin ikon Allah Allah ya kawo wannan ibtila'i amma kamar yadda na ce insha Allahu ana nan ana kokarin bin tsantsar bincike kuma a tabbatar da cewa an samarwa da su waɗanda wannan al'amari ya shafa a adalci an kuma bibin musu haƙƙinsu an kuma tallafi waɗanda suka samu rauni wannan insha Allahu a yanzu haka an fara yi kuma in Allah da za a tabbatar da an cimma abin da shi shugaban ƙasa ya bada umarni a aiwatar. Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin Arewa yau na wannan makon. Makon gobe nan la kai mu ma dawo da sabon shara a madadin muryar Amurka. Nasura da kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To kai sai ba ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya.